ni na burararararara ya yi amfani da ni yayi kuma dumping dina soyayya da kauna da biyayya da so na rantsi da Allah da ne wa rarara ya yi min kwatankwacin shi rabi Allah ya tsine min albarka na bi kamfen sama da garuruwa bakwai a Najeriya har Nijar na bi kamfen ni ma abinci na ne ba ina bin shi bane kawai dan kamar yaron shi ba zai bani komai ba sai yayi ra'ayi maybe ya bani kyautar mota ko a'a ciniki ne kawai ba na yi da shi kuma ya yi yuzin ɗina ya wulaƙanta ni ya jefar da ni a gefe saboda a lokacin da nema abula da rarara har na gama ban sami naira miliyan uku ba a cikin shekara bakwai da nema amala da shi ku tambayi baban ku tambayi duk wanda yake tare da rarara ma na kusa da shi abokansa ba yaransa ba baban cire za ku tambaya za ku iya samun wannan labarin da nake gaya muku duk wannan abin da mutane suke kallon kamar rarara ya min hidiman wajen miliyan ɗari ko hamsin billahi lazi la ilaha illa huwa ban samu naira miliyan uku a hannun rara ba za mu yi tafiya da rarara zai je a yi abu a je ya samo miliyan ɗari na rantsi da darajar ma'aiki naira dubu ɗari biyu zai nuna zai tura min ya ce ga dan wannan a dan wannan a dan yi abu kaza zan zan neme ka ba shi zai hana goben ya kira in fita ba amma kaga kana tare da shi yanzu sai ka daga ikan kanna kamar ni irin babu wani abu da nayi shine kawai burin ka nuna ban yi komai ba to Allah ya fi ku na bi ku sau da kafa har yanzu ma bin nake sau da kafa dan in zauna lafiya ba komai ba ka fito duk abin da ka faɗa burin ka dai a ce a ce ni ne mai laifi to na ɗauki laifin amma dai na amayar da abin da zan wanke kaina a gurin yan kaniyu ba a gurin yan kallo ba ko da yake yan kaniyu ma sun san komai su yan kallon da suke kallon ce ma min kallon cewa an yi min irin abin nan ne kawai na yi butulci ina butulci a nan